ko munafukai kuna zagi na kuna ɗauka alhaki na dama ba ku yi musulun musulun ƙarya kuke yi ba ku yi musulun musulun kuna zagi na eh, ya ce a yi musulun musulun gashi nan an ce za a ɗauke headquarter daga abuja a mayar lagos ni na ce tunubu ka ɗauke headquarter a mayar lagos ne ni musulun musulun na ce ni na ce tinubu kai adalci ni ne roƙawa tinubu allah ya ƙara man lafiya ya ƙara man nasara ya sa ya ci zaɓe na yi wannan addu'ar ko ban yi ba kun ji ko ba ku ji ba shi ɗin ya ji ko bai ji ba lem muslim za ka fahimci mu musulmi muna son su to akwai kiristan da ya baiwa muslim muslim gwamnan ƙuri'a ɗaya bisa ɗarin ta musulmi to waye ministan abuja saboda shi ya fi mu ƙuri'a ah. yarabawa nawa musulmi waɗanda suka zaɓi ahmad bola tinubu da yawa kiristoci yarabawa su ɗaya da ahmad bola tinubu sun zaɓe shi a nan jos matarsa da ta zo ita kirista ce da zo wani masallacin adebayo ta sami kiristoci ta ce a zaɓi mijinta a raba masa asiri suka ce ba za su zaɓe shi ba su ba sa musulun musulun wai ah. amma duk da haka da ta zo za ta kawo kuɗi jihar filato mu musulmi ta ba ko kiristoci mijin nata da yake shugaban ƙasa musulmi ne ko kirista wanda ya ce baya son mijinta shi ya kamata ta daraja ko mu da muka ce muna son mijin nata to kun gani ba na jin haushi ba na fushi kun san dalilin da ban yi fushi ba billahi lazi la ilaha illa huwa dan Allah na zaɓi tunubu wallahi dan musulunci na zaɓi tunubu wallahi dan na san musulunci Allah ya ce a yi adalci ga musulmi da wanda ba musulmi ba don haka na zaɓi tunubu muslim muslim kana tsammani tunubu zai mun wani abu in ji haushi in ce me yasa na zaɓe shi ne har abada ina nan muslim muslim muslim muslim a duniya muslim muslim ranar mutuwa muslim muslim a lahira muslim muslim a aljanna واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya kira masu imani maza da mata Allah ka sa damu a cikinsu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bayar da gaskiya ittaqullaha duka mu ji tsoron Allah yaya za mu ji tsoron Allah iya inda ƙarfinmu ya ƙare haƙa tuƙatihi yadda ya cancanta mu ji tsoronsa mu kai nan mu in an taba wata ran a gaji a daina a ita munafukai su daina wala ta mutu na kuyi mu yi ta yin musulunci kar mu kuskura wani ya mutu illa wa antum muslimun ce muna musulmi an ce wata ranka bari ne ina masu farawa su daina ko munafukai kuna zagi na kuna ɗauka alhaki na dama ba ku yi musulun musulun ƙarya kuke yi ba ku yi musulun musulun kuna zagi na eh, ya ce a yi musulun musulun gashi nan an ce za a ɗauke shi herkwata daga abuja a mayar Legas. ni na ce tunubu ka ɗauke herkwata ka mayar Legas ne ni musulun musulun na ce ni na ce tunubu ka yi adalci ni yi roƙawa tunubu Allah ya ƙara man lafiya ya ƙara man nasara ya sa ya ci zaɓe na yi wannan addu'ar ko ban yi ba kun ji ko ba ku ji ba shi ɗin ya ji ko bai ji ba da ya zo ya ce da ni zai faɗa na san ba zai haka ba azato na fa Allah ya sa kar ya yi Allah ya sa kar ya ce zai faɗa da musulmi Ahmad Bala Tinubu kai musulmi ne idan ka ce a ka ba musulunci za ka cuta to ba kai daidai ba amma a gani na ba zai cuci musulmi ba Allah ya sa kuma gwamnatin bola tinubu ko yanzu wallahi ta yi mana aiki ya yi kokari don me kun manta gwamnatin da ta ce a kulle aljihu ta tunubu ce ah, da wanda ya kulle mana aljihu mutane suke mutuwa a kan layi kafin su samu naira dubu biyar da tasa da ta bude wata tafi wata kirki ko duk musulmi ne amma wanda ya bar inda za mu samu naira mu mu iya kashewa wallahi an yi lokacin da babban mai kuɗi sun ka je gidansa ba dubu biyar amma ba lokacin tunubu ba ne ah, to tunubun da muke samu wani yana da dubu biyar wani na da dubu goma da shi da wanda ya kulla aljihun ba bambanci